L'article premier de ce ayar doka mai lamba ɗaya na wannan kudirin ya bayyana cewar an girka wata gidauniyar asusu domin kokowa da cutar corona virus. Ayar doka ta biyu ta ce kudaden da za a tattarawa a cikin asusun za su fito ne daga tallafin budget na ƙasa da sauran sassansa, tallafin abokan hulɗa masu hannu da shuni, tallafin wasu mutane da na ƙungiyoyi da za su iya jibinci kuɗi ko wasu kaya. Gidauniyar zumunci na tsakanin ci da za ta ɗauki yaunin wasu kashe-kashen kuɗaɗe da suka dagantu da wannan yanayi na cutar coronavirus. mun samu labarin cewa wani bi al'umma na korafi na cewa ana tambayar su da su kawo nasu cikaro shin yana da alaka da wa'annan kudaden hakika yana da alaka mutane daban-daban na cikin layin wanda ake bukatar su ba da tallafinsu kenan a wannan fanni ne muke sa kira ga mutane don su ba da tallafinsu cikin raɗin kansu ba tilas ba ne ko kaka tallafin yake ya zanto na kuɗi ne ko na kaya suwa za a wa wa'annan kudaden. Ga abin da ayar doka mai lamba uku ta zayyana a kai na farko shine daukar ɗawainiyar kashe-kashen kuɗi na shimfiɗar da daidaiton matakan kiwon lafiya taimakawa yallai taimakawa ta tattalin arziki tafiyar da aikin da ya shafi kwamitin da zai kula da matsalar da ta dangantu da coronavirus a ƙarshe kuma duk wani aikin da za a yi na wannan lamari kamar masanyan zuba kuɗi daga bijet na ƙasa da ya dangantu da tsarin yi ɗauki ga cutar ta coronavirus. Taimakon da ake ba wa gidaje, shin rabon abinci ne ko menene asusun an girka shi ne ba da shimawa ba muna karɓar kuɗi kuma zuwa ranar yau lalle ban mu soma zuwa wajen iyalai ba amma zan iya kama bakina da faɗar ko kaka irin wannan fuskar za ta ɗauka don ko sashe ne na masu jagoranci tunda a yanzu ma muna kan shafin karɓar kuɗi ne ban mu tsunduma ba gadan-gadan wajen ɗawainiyar ɗaukar yau a duk abin da kuka faɗi shin akwai inda za a iya samun taimako na musamman musamman ga mata masu rauni? Idan aka yi batun iyali yana iya kasancewa mutum ɗaya ne, mutum biyu ko mutum goma. Yana iya kasancewa kuma mata ne ko maza ko kuma jinsin biyu.